Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci yan uwa insha Allahu za mu kawo muku yacca shahararren malamin addinin musulunci nan wato a Sheikh Munir Adam Koza ya fito ya mai da martani zuwa ga Wabiya Salafiya Izala da kuma 'yan hakika wanda suke cewa su 'yan ɗariƙar tijjaniya ne kuma a masu ya shehu ibrahim amma suke wani abu wanda ya wuce gona da iri a game da shehu ibrahim da shehu munira adam kosa ya mai da wannan zazzafan martani akan wasu abubuwa da yake faruwa wanda za a ji bayanansa da wannan bayani na shehu munira adam kosa shine bayanan da Sheikh Munir Adam Koza ya yi karo na biyu kenan bayan dawowarsa daga ƙasa mai tsarki wanda muka kawo muku jawabin da ya a karo na farko bayan dawowarsa wanda ya bayani akan abin da ya faru tsakaninsa da kabiru gombe wanda kabiru gombe beshi da sauran abubuwan da ya faru wanda ta kai ga wasu daga cikin wahabiya salafa yan izala suka fito suka mayar da raddi martani akan haka ku dai kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta zumunci mai mu tv mai albarka dan jin yacca sheikh munir adam ko za ya tabbatar da cewa maganganun da wahabiya salafa yan izala suke akan shehu ibrahim da kuma wanda yan hakika suke duk wannan shirmai ne ba gaskiya ba ne ba a yi sauraro da kallo lafiya a sani na ban san wani mutum da aka zalunce shi ta ɓarayi guda biyu ba ta ɓarayin masoya sun zalunce shi makiya sun zalunce shi ban san wani kamar shi Ibrahim ba masoya da da'awar soyayya sun zo sun gayyar manhajin shehu kowane mutum sai ya sari abin da ya ga dama sai ce shehu ibrahim yake nufi wannan ba sai na yi dogon bayani ba dukkanmu mun san haka makiyakan ba a ko magana don haka shehu ibrahim abin zalunta ne daga masoya da makiya sai dai da a ce shehu radiyallahu anhu ya yi rayuwar shi ya ƙare bai rubuta komai ba wallahi yanzu da in an ce ka faɗi menene hakikanin shi Ibrahim ba za ka faɗa ba sai Allah ya rufa mana asiri rubuce rubucen shi suna nan da haka idan ka samu iltibasi ka samu cakuɗa akan wane ne Shehu Ibrahim na hakika cikin uku dan ina yawan faɗa cewa Shehu Ibrahim uku ne akwai Shehu Ibrahim na gaske original Allah ya sa ya zama shine namu muna dai fatan ya zama shine namu akwai Shehu Ibrahim na ɗan hakika wannan khayal ne babu shi akwai shehu ibrahim na makiya shi ma khayal ne babu shi sun koma gefe yan hakika sun sauwara wani abu a zuciya suka ce shi da shehu ibrahim babu shi ina yawan buga misalin da zaka gane ce zaka gane cewa babu shi ɗaya daga cikin su yana faɗa yana bayanin waye shehu ibrahim yana ce shehu baka haifa ba haihuwanka ƙarya ne kaga wannan shine shehu ibrahim din shi inda zaka gane babu shi in ka tambaye shi wannan shubha din a ina ke sai ci maka a kaulaha in ka je kaulaha sai ka je wancan na kaulaha an haife shi sunan mahaifin shi Alhaji Abdullahi mahaifiyan shi Sayyida Aisha kaga da yace nashi ba a haife shi ba kaga ba wanda yake nufi ba da yace nashi bai haifa ba sai ka iske akwai wani dattijan shehi wali yana daki sunan shi Alifa Shomahi in an tambaya sai ce dan Ibrahim ne ashe da yace shehu baka haifa ba sai muka je muka iske mu namu shubran din ya haifa ashe wancan da yake nufin ba wannan yake nufi ba to wanne ne nashin wanda bai haifa ba a haife shi ba mu san shi ba shi ma kuma bai san shi ba akwai wani shi Ibrahim na makiya wanda ya koyar da bid'a ya koyar da shirka ya yi wahadatul wujudi da sauran nan ko abinda ake yawan faɗa to shi ma wannan zaka iske ba shi ne namun ba wannan ta sanya na yi kwaɗayin zan ɗauki wata ƙasida a cikin nurul haq hudal munhamin na mu'jibi ita nake son fassarawa dan ka gane in an ce ma akwai wani jagoran bid'a sunan shi Ibrahim ba namu bane mu namu ba dan bid'a bane ka ji me ya fara da kanshi. dan haka idan muka ɗauki wannan muna so mu gane wane ne Shehu Ibrahim ɗin original makiya za mu tambaya ko masoya masu da'awan soyayya yan labbaikum din nan ba za mu gane Shehu Ibrahim a kansu ba ina yawan faɗin wani abu har akwai makiyan Shehu da nake ma'uzuri ku ji daga bakina na san wasu za su yanke su ce na faɗa eh na faɗa akwai makiyan shehu da nake mu'uzu mutumin da bai san shehu ibrahim ba sai ta dalilin yan hakika sai ya ki shehu ibrahim wannan ma'azo dan koni ina yawan faɗa wallahi da ban san shehu ibrahim ba sai ta waɗancan mutanen ba zan so shi ba ta yaya mutane za su zo su yi faɗala su yi shirka su yi duk abin da sai ga dama kuma su ce ga jagoransu kuma su wannan jagoran a'a ara shi aka yi na san shehu ibrahim kan in san su na san manhajin shehu ibrahim kan in san su ina ganin su sai na ce ƙarya kuke ba namu shehu ibrahim ba kuna da naku daban na khayal dan haka ba namu kuke nufi ba shehu ibrahim din su daban namu daban to ya za mu yi mu gane shehu ibrahim ina cewa za mu iya sanin haƙiƙar shehu ibrahim ta mafi da rubuce-rubucen shi amma ba kamar guda uku na farko diwani diwani a duniya aka san shi da shi in ya fito mu'amala da mutane a garin shi a local government din shi a jihar shi a ƙasar shi a nahiyar shi a faɗin duniya duka zai mu'amalance su da maganganun shi na diwani dan da ya rubuta bai rubuta ya ce a kai mawana ba a'a ya sakan ma duniya gaba ɗaya maso da sauran ire su shi kuma sai ka san shehu ibrahim tsakanin shi da ubangijin shi da haka ka kura sanin shi Ibrahim ka san shi Ibrahim a mu'amalar rayuwar duniya ka san shi Ibrahim tsakanin shi da masoyan shi waɗanda suke sirri ka san shi Ibrahim tsakanin shi da ubangijin shi in ka bi waɗannan uku wallahi zaka san wane ne shi radiyallahu ta'ala anhu da haka ashe a wannan zamanin muna da matukar buƙatuwa mai burgika zaka sha mamaki to an tambayi shi Ibrahim kai kuma shi Ibrahim duk duniya me ya burge ka sai ce hudul munhabina shiryan nan da annabi Muhammad ya zo da ita wallahi ita ta burge ni kai ka tambayi kanka da kai aka wa wannan tambayar wace ansa za ta fito daga bakinka wallahi wani dan lalace ma zai iPhone iPhone nawa irin samarin na masu sha'an wayoyi kowa da abin da zai zo bakin shi amma shi Ibrahim ya ce ni kam abin da yake burge ni hudal munhamin na shi yana annabi Muhammadu to in ka ci sa'a kai Allah ya wafaka harshenka da aka ambace ka me ka fi sha'awa duk duniya me burge ka kace budal mun aminna in aka tambaye ka aka ce sai kuma mi bayan nan kana ganin ka sauke wajibi sai ka wadanda biyu ko sai shabaran kuma an tambaye sai mi bayan ne ce ai bayan nan ba abin da yake burge ni ka ji fa me yake burge ka duk duniya ce shirya annabi Muhammadu to bayan nan fa sai ce ai ba abin burgewa duk duniya ba shirya manzo Allah dan haka ba na biyu lastu ajabu li shay'in min al ashiya siwahu duk wani abu siwa hudal munhaminna wanda ba shiriyar annabi muhammadu ballastu ajabu lahu ni wallahi ba birgin wallastu argabu ilaihi ba ni da kwaɗayi ma cikin shi tafiyar shi ko ma menene in na samu na samu shiriyar annabi muhammadu komai ya tafi abin shi ba na bukata kaji shi ibrahim ya ce rasulun sallallahu alaihi wa ka gane mun hamin na dinnan wani annabi ne mai girma don girman shi ma sai Allah ya nakara shi tankiru ta azimin kenan wai ma'anan shi kai dai ka ɗauke shi a manzo menene ƙurewa matsayin shi ba za ka iya sani ba shi yasa rasulun laqad ja'akum rasulun Allah ma haka yake ambata shi annabin nan da ba mu'arrab bane shi yasa shehu Ibrahim yace manzan Allah fa ka ji da kyau ta'arrafa fihi al-haqqu amma huwa munakkar shi kam ta dalilin shi an san Allah har yau shi ba a san shi ba E, ta dalilin manzo Allah an san Allah amma har yau shi munakkar in ka tambaye shi Ibrahim dan me ka ce masa munakkar sai baka bayani irin na masu nahawu ba sai ya shi da kai marifa ba saboda a qur'ani ma Allah ce masa ya rasulun kaga na kira ce shine ma'anar munakkar an gama da masu nahawu wani abu bayan nan kuma sai yan cikin gida me ake nufi ma ogo e eh, ta'arrafu fil haqu wa huwa munakkar me hujjanka da kace munakkarin Allah ne nakara shi rasulun min anfusikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sadiqun fa innaka masdukun wa innaka sadiqun haka sai na Abdullahi ibn Mas'ud ya ambace shi حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بايا مغنى سيد وحي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وما ينطق عن الهوى سيد الله يترنسوا muka ce Allah in zaka faɗa mana magana ma sai ka rantse za mu yadda ka faɗa kawai me kake zan faɗa ya ubangiji sai ce ina so in ce muku Allah wa ma yantiqu anil hawa muka ce ya ubangiji ba sai ka rantse ba laisa natiqan bi shay'in siwa wahayi ilahi manzan Allah baya furici da kowane abu sai wahayin da Allah yi masa to shin mai magana da wahayi zaka zaci wani abu sabanin gaskiya a cikin zancen shi ba za ka samu ba sallallahu alaihi wasallama kuma ai wala yu'ribu bi shay'in siwa wahyi ilahi wannan kawai irdafi ne duk ma'anar tana koma ɗaya baya furici baya bayyana wani abu wanda ba wahayi ba fa haqqun yaqinun zancen manzon Allah shine haqqun yaqinun gaskiya yanke ma siwahu duk abin da ba zancen annabi Muhammadu ba ko ma zancen waye mushakkakun za a iya masa shakka eh haka ne ko ba haka ba amma zancen manzon Allah alif lam mim kitabu la raiba fihi ba wani abu mai sunan shi shakka amma duk wanda ba wannan ba masu wahu duk zancen da ba na annabi Muhammadu ba mu shakka kun abin sawa kwanto ne za a iya zowa a nemi ababan da za su gaskata shi wa muhtamilun kuma yana da ihtimali ila kaza ake nufi ila kaza ake nufi banda zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta haqiqa huddahara ya ta'abu ka tabbatar da gaskiyar zancen da kuma kadaiyar zancen in dai ba na manzan Allah ba abu ne da yake da wahala sai kai aiki ka gane amma na manzan Allah shi a fayyace yake alaihi salatu Salam. da gaskiyan shi yake zuwa da kuma ma'anan shi yake zuwa sallallahu alaihi wa fa mallisi wal hadi ya yarumu qiyadati fa dhakal mu'anna wa huwa ashqa wa akhyabu hmm. shobra ce kana so in faɗa maka dan wahala na ƙarshe wahalalle na ƙarshe wanda har abada ba zai samu abin da yake nema ba Shi shine akhyabu wanda ya fi kowa taɓewa wato ya nema ya nema ya rasa shi tun da yake bai taɓa dacewa ba aka ce shabara faɗa mana wane ne sai ce man rumu iya da tilisi wal mahadi ne wanda yake so ya ja ni ya kai ni wajen wani ba annabi muhammadu shi ɗaya ne dan wahala ne a wurina wanda yake so ya ja ni ya kai ni wani wuri inda ba annabi muhammadu ba to wannan shine almu'anna shine ashqa shine akhyabu mafi shiga tsananin wahala mafi taɓewa mafi zama ya rasa bai taɓa dacewa a rayuwar shi ba shine manyan rumu kiya da cilisuwar haji wanda duk yake so ya jani zuwa kuma shebara yana faɗa mana ya ce ba ma za a taɓa sanin ni ina da bala'in taurin kai ba sai an gwada ni ta wannan hanya alinu liman yaqful amina wa innani shadidun wa sa'abun in uqadu ila al-ahwa wallahi yace duk yadda kake gani na da laushin dabi'a ba a kamo ni wajen taurin bane ka gwada cewa zaka ja ni ka kai ni wajen wani ba annabi Muhammadu ba ka ga yadda nake ran nan zaka gane ko ni waye falam arda taghyiran walastu mubaddilan ni annabi yace ko ya aikata in canja kai abadan ban yarda falam arda taghyiran ban yarda da in canza ba ban yarda wani ya canza in ba walastu badilan ban yarda da musanye ba na annabin ka bar shi ka yi wani shine taghyir a'a ka yi wani ba tare da musanye ba ka yi wani da musanye ma shi ma ban yarda ba ba zan yi taghyiri ba ba zan yi tabdili ba falam arda taghyiran walastu mubaddilan sai ce fa mazhaba ghairil hashimi lastu azhabu ai lastu azhabu mazhaba ghairil hashim har abada ba na bin tafarkin da ba tafarkin annabi Muhammadu ba ina magana masu bid'a ta shigo ina masu zargin bid'a to kaji yana magana da bakin shi lastu azhabu mazhaba ghairil mustafa kuma yayi ta'ammudin wannan da ya kawo maganar mazhaba ba dan kalmomin larabcin da zai yi bayanin abin sun bace ne sai mazhaba a adaniya ya fara. za ka gane haka shi ibrahim a mazaba wace mazaba ke bi ba malikiya ba jamhurin malikiyar da shi ibrahim ya tashi a cikin su ba a yin sallah a rike hannu shine malikancin su haka ne ko ba haka ba sai shi ibrahim ya ce to to Allah ya saka da alkhairi amma ni fa da mazhaba ta ta annabi Muhammad ce da haka maliku ina girmama ka ɗari bisa ɗari amma dai ka yi haƙuri zan riƙe hannuna ibn qasim ina girmama ka ɗari bisa ɗari kai hakuri zan rike hannuna kai mahaifina din nan da nake faɗa maka shi kaɗai ne malamina a duniya ridallahi an shekhi wa asli wa murshidi to kai ma ba baɗi haƙuri don naga kana sakin hannu shehu tijjanin nan radiyallahu anhu da nake gaya maka nan ba kamar shi a cikin waliyai gaba ɗaya shehu tijjani ka yi haƙuri don na ji an ce kana sakin hannu zan riƙe nawa in an ba me dalili sai ce labaran da suka zo min masu ƙarfi manzo Allah riƙe waye da Allah kaji ya bar al-Imam Maliku ya bar Shehu jan ko da kin cira al-Imam Maliku magana Imam Maliku ya tafi akan kabdu ko sadul maganganu ne masu masu sabani amma Shehu jan kaulan wahidan sakin hannu yayi Alhaji Abdullahi kaulan wahidan sakin hannu yayi kuma duk duniya ba wanda ya isa ya ce maka Shehu Ibrahim baya girmama wannan mutanen amma dai yanzu tun da yau yana maganan mazhabu gairal mahashimi lastu azhabu wallahi zai rike hannun shi a mazhabar ya an ce makruhi ne mai sallah ya karanta bismillahir rahmanir rahim a bayyane haka ne ibrahim yana karantawa saboda ya ruwaito annabi yana karantawa da haka shi yakan yi tare da mazhaba idan mazhabar 100% ta yi tare da yadda annabi yayi mazhaba na sabka shalda sai ya ce musu yan mazhaba salamu alaikum ni na wuce fa nahju sabili wadihun liman ihtada fakar khaba man yabgi wijaji gashi ya faɗa wa sabili domin ni tsarin tafarki na wadihun a fili yake ni lamari na ba rufa rufa ba wani abu mai wahalan gane ni komai nawa cikin haske ke tar taraktukum alal mahajjatil bayda lailiha kana hariha dan haka ni a irin wannan hanyar nake tafiya ba na tafiya cikin duhu wanaju ji sabili wadihun tabarki na ni a fili yake limani hita daga wanda ya shiryu man yabgi wijaji wa manya yatlubu wijaji duk mutumin da yake jiran in karkata karkhaba wannan ya tabe ma'ana ba zai taba samu abin da yake na in dai kana nan kana tsugunne kana jira so kake sai kaga shehu ibrahim ya dan karkata ya sauka shalda daga nahajin annabi muhammadu ya ce wallahi ka sha wahala abadan ba za ka sa wadaman na gaya ma dazun nan fa zakal mu'anna wa huwa ashqa wa akhyabu to yanzu ma yana maimaita karhaba wane ne karhaba ya shehu ibrahim duk wanda yake so ya gana sauka shalda domin ni bari ka je da nake tafiya idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu yace kuma ba yin kaina bane wasana ilahi nafsi yadda la ura amiru ila ma laysa li shar'i ja'iza dan haka tunda Allah ya tsare ni ya ce inda annabi ya daga kafa nan zan aje wallahi in ka ce kana so ka gana karkace ka wahala har karama ka je ka nemo wani aiki wannan din dai za ka yi ba natija ala salafi alami to kaji kuma karkaji ina maganan mazhaba ina sabawa da maliku ina sawa dukkan su waɗannan magabatan Allah ya saka musu da alkhairi ala salafi alami ridwanu rabbihim yardar ubangijinsu ta tabbata a kanku ya kuma gabata ba na rena ku na yi ba domin abin da kuka yi kunce muke addini domin kam kaddara su na hajjal amini sun tsaya sun yi dirasar ta farkin manzan Allah wa hazzabu sai suka tace a nan ne ma in an samu wani ɗan saɓani kaɗan to ijtihadi ne Manishahada, fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun shehu mushaf zarzaki kusa yace wa gufrani yace eh bayan ya samu lada ɗaya ma tunda yayi kuskure ina labarin kuskure shehu ce ai an gafarta dan sai da labarin gafara ma zo magana lada ta samu gurbi ka ta wajen an ba mujrimi a yi maka hukuncin kisa kuma a ce an baka kyautan gida da mota ai da kaji an ce an baka kyautan gida da mota ma na ba a yi maka hukuncin kisa ba ne. aka shehu abdurrazak ce na gane da aka ce mai ijtihadin da ya kuskure yana da lada sai ce sai na gane ma sai da aka gafarta zuwa sallan maganar lada ya shigo sai ce faqaddara suna hajal amini wa hazzabu wa laysa lahum shay'un siwa kafi ahmad duk abin nan da kaga sun yi ta kokari ko da sun kuskure wallahi ba su yi ba dan saba wa annabi muhammadu a'a su a iya kokarin su wannan din shine bin annabi muhammadu da haka Allah ya ba su ladan niyya ko da kuwa sun ce a saki hannu shine suna na ce a bari in rike Allah ya ba su ladan niyyansu saboda sun ce a saki ne dan tunanin su annabi saki ne. da sun tabbatar rikewa ya za su ci a rike ne dalili kawai dan haka a walaysa lahum shay'un siwa kafi ahmadin walaysa lana bal da'an yu'aqabu yace mu kuma da muka biyo bayan su muna kan tafarkin su laysa lana ba wani abu da muke iya bi sai sawayensu balaha nan da ne ismu fi'il amrin ne da ibtida'an duk wani abu da sunan shi kagi da kanka bid'a kenan shubran yace da aka bashi duk wata bid'a da za ta biyo bayan bin sawayen su kamar ta ya faɗa mana cikin sayyidul qalbi a can cikin jama'ata wajudan ko yana cewa yana cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mabahibahu wal falala kaga al nan wanda su ne suke taruwa su zama bid'a iyyakum muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'a to muhdathatun nan shawara ce maka la la nan kuma gashi yana ce maka da ibtida'an duk abinda sunan shi bid'a ka bar shi ka ji jagoran rusa bid'a na gaskiya shewar da idan aka zo aka ce maka akwai ni shehu Ibrahim da ya taimaka wa bid'a ta samu ci gaba sai a ce maka ba na kaula bane shi na kawai abin da yake cewa a bar bid'a alaza da rajna akan bin tafarkin manzan Allah a nan muke koyaushe a nan muke gungurawa lama lama ba zargi to ko akwai fa kulluna dukkan mu alaihi ikhtiyarun yana da zabi kaifa yanhu wa yadhhabu ina zai nufata wace hanya zai bi yana da zabi amma ni ga inda na tsaya kai da ban zarge ka ba dan me zaka zarge ni ni ga inda na tsaya ala zai faɗi magana muhimmiya shi yasa yayi kiran mu gaba ɗaya ce in ma kuna wasu tunanin nuka ku jira wannan magana kar ku bari ta kuce muku to duk mun jira muna so mu ji mishau zai ce mana yace fashahadu ku shaida anni uhibbu muhammadan yanzu shehu sai ya kira har sai ya faɗa ai duk wanda ya zauna da shehu ya sai yana son manzo Allah amma ya maimaita kawai dan ya ji daɗi wallahi ya maimaita yana yin wasu abubuwa kawai an tambaye shi dan me kake yi sai ce wallahi dan in ji daɗi ukarriru taslimal habibi talazzuzan kawai dan in ji daɗi ne amma yanzu har sai ya ce ku zo jama'a ku zo kamar wani sabon labari hada ala duk mun zo sai ce ku shaida yana son annabi Muhammadu to ba wa lamari ne wurin mu a ce shobara yana son manzo Allah har sai ya ce ku shaida ala fashadu anni uhibbu muhammadan wa abghadu kufranan ina kin kafirci kamar yadda nake kin wuta mai zabalbaka to wannan hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da yana daga jin daɗin imani mutum ya ji ya tsani kafirci kamar yadda ya tsani wuta auka magana alaihi salatu wassalam ahabbu ilayya min walidi wa walidi wallahi na fi son manzan Allah akan abin da na haifa da abin da ya haife ni ina mai cewa lam yalid wa lam yulad kake shehu marhama to yana da walidi yana da walidu kuma yau ya kawo su gaban manzan Allah cewa wallahi na fi son ka ya rasulullahi akan su wa nafsi kai bari in yi abin da aka koya sai na Umar darasi shi sai da aka mai darasu amma ni tun da na ji daman kasan al'aqilu manitta azabi girihi mai hankali shine wanda ya wa'azanci da wani shi in mutum ya kuskura aka wa'azanci da shi to shi bai hankali ba tun da sai na umar ya yi magana an gyara masa to na ɗauki darasi na samu sata amsa daga umaru ni ba zan ce ma ya rasulullahi kai na fi so fiye da komai ban da raina a a harran nawa wa nafsi na fi son annabi muhammadu fiye da raina wa ahali na fi son shi fiye da dangi na duka ka bar maganan dukiya bal hamali sai yusabu ka bar maganan dukiya ma me maganan dukiya wanda ya bada kanshi ma za ka yi masa maganan dukiya to na fi son manzo Allah fiye da komai uhibbu li zatillahi haqqan ina son duk wanda nake so ne cikin zatin Allah haƙiƙa kuwa halali ya imani domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so dan Allah ya ki dan Allah wannan ya ɗanɗan daɗin imani hadisin Bukhari to shine shabaran ya narka mana a cikin wannan a cikin wannan baitin uhibbu lahi ina soyayya dan Allah ina ƙiyayya dan Allah wa ni ka ni din nan haƙƙan halaliyar imani yadda annabi ya ce wanda ya haka ya ɗanɗani daɗin imani wallahi ni kam imani na yayi daɗi wani haji muhaddabu kuma tafarki na tatacce ne duk wani abu mara kyau an yi garbala an cire shi fahim fakar laƙawa mu hakan in mutane za su yi alfahari da duk abin da za su yi kirari da shi ni dai ufakiru bilhajil amini ina alfahari ina kirari da mai shiryar wannan amintaccen nan kuma wa atrabu da shi nake jin daɗi nake rawar daɗi wa rabbi Allahu kuma ubangiji na shine Allah wa rabbi na rantsa da ubangijin nawa wa rabbi Allahu wa rabbi ubangiji na wa rabbi ta barko mubtada ce khabar dinta Allahu wa rabbi ta tsakiya rantsuwa ce wa ka ga waye ubangiji na Allahu shine Allah wa rabbi na rantse da ubangijin nawa ba ni da wani Allah sai Allah falam akhaf li tadidi jabbarin dan haka wani mugun mai ji da ƙarfi azzalimi da zai zo ya man ban tsoro ya tsoratar da ni cikin tafarki na yana kai kawo ba na firgici ban taɓa jin tsoron wani ba saboda ina da wani ubangiji inna ma'irar bi ubangiji na na tare da ni don haka ba na tsoron dukkan wani mai tsoratarwa falam arji makhlukan sannan daman ka san yadda ake a lankwasa mutum ya bar ra'ayin shi ya bar ra'ayin wasu ɗayan biyu ne tsoro ko kwaɗai ya ce to ba na tsoron kowa to abu na biyu kwadai sai ce to kuma bana kwadan ko bana kwadan kowa a wurin komai a wurin kowa walam arji makhluqan duk wani abu wanda yake abin halitta da yake tunanin yana da wani abu nashi ne ya rike ban so ban je ina kwadai ba wurin kowa in dai kai abin halitta ne duk abin da kake gani wannan abin naka ne wallahi ka rike bana son ji shi Ibrahim lam arji makhluqan walastu bi tami'in li shakhsin kowaye wannan shakhsin din ba na kwaɗayin abin da kake ci sai dai in annabi muhammad shine siwa shaksin lirabbi yuqarrib banda wata shaksiya guda ɗaya to menene ya sa shi a wurin shi ina da kwaɗai ce to ai shi shine yuqarribu ila layi. tunda na ce wurin Allah nake kwaɗai kuma ba hanyar da zan je wurin Allah sai ta shi ashe dole in nema wurin shi Shi ne dalili har gobe in kaji ana maganan cewa sufaye suna tawassuli da manzan Allah Ha suna da'i ko su roƙe shi wani abu suna roƙon shi ne saboda hanyar da za a je a samu Allah babu ita sai an biyo ta kanshi dan haka iya misali yau a ce maulana sai ya bani wani abu ya ce gashi in je in raba duk wanda yake so ya zo ya same ni to wanda ya zo ya roƙe ni bai yi laifi ba kai hasali ma in ka ce kai da Allah bari in kyale shi ai na san wanda ya bayar to shi ko wanda ya bayar ya danka hannuna sai ka ketare ni kace tunda na san shi bari in je can mana kana san zaka samu zaka samu to Allahu wal mu'ti wa al qasim me badawan ya sani in raba yau in ka ketare manzo Allah kace ka tafi wurin Allah to in muka fahimci wannan sai mu ce da za a gane ma kowa mai roƙo kawai roƙi manzo Allah kyala Allah Kawai ya roki manzo Allah to amma abin da ke faruwa tsakanin Allahu da Muhammadu ba a shiga ne don ba ka ganewa domin ma'anan tauhidi fa al'ummar musulmi haɗa wannan biyun shine tauhidi fa ka haɗa da Allahu da Muhammadu shine tauhidi dan da zaka ce la ilaha illallah sai ka yi shiru baka ce Muhammadu rasulullah ba tauhidi ko akwai ashe ma'anan tauhidi haɗa biyun to Allah ya haɗa Allahu da Muhammadu baka sanya za ka yi karaba ba in ka samu Muhammadu ka samu Allahu in ka samu Allahu ka samu Muhammadu in ka kira Muhammadu ka kira Allahu in ka kira Allahu ka kira Muhammadu to in ma roƙon ne haka ne eh, in Allah kai roƙa kana tunanin ka zagaye annabi zai dawo da kai wajen manzon Allah din ya Muhammadu ba shi in an yarda ma a bakan kenan haka wanda ya zo ya ce ya Rasulullah ba ni ya fi garancin samuwa fiye da wanda ya ce Allah ba Kan kada ya mu zurfafa kuma wani ce gashi gashi ina ga lokacin sallah ya yi tun ɗazu muna iya takaitawa a haka ba don maganan ya ƙare ba Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar mu da shi hannunmu Allah ya bar mu cikin masoya shi Ibrahim na gaskiya ba na da'awa ba albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullah To alhamdulillah 'yan uwa shahararren shehin malaman addinin musulunci kenan wato a sheikh munir adam koza yayin da ya fito ya bayyana wa duniya gaskiyar lamari game da lamarin shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya bayyana mana gaskiya ya nuna cewa duk abubuwan da wabiya salafa in izala suke fitowa suke cewa shau ibrahim ya ce kaza ko shau ibrahim ya ce kaza da suke nuna cewa shehu ibrahim ba tafiya a kan suna yana kita shari'a da sauransu da kuma wanda 'yan haƙiƙa masu da cewa wasu 'yan tijjaniya ne kuma suke fitowa suke abubuwan da bai dace ba akan shi Ibrahim da Sheikh Munir Adam ko za nuna cewa duk waɗannan abubuwan da dukkaninsu suke faɗi ba gaskiya ba ne ba ƙarya ce ake jingina shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an ji ya cade Sheikh Munir Adam ko zai bayani fillai fillai game da diwanin Shehu Ibrahim da yace Shehu Ibrahim ya riko da sunna da bin Annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta zumuncin mu TV dan ci gaba da kawo muku malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan sha'anin addini addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu